Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta soke wasu ‘yan takarar neman majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara a jam'iyyar daga jihar Niger. PDP dai wadda ke aikin tantance ‘yan takarar ta ce ta ɗauki matakin ne saboda samunsu da gazawa wajen cika ƙa'idojin jam'iyyar da suka hada da rashin biyan haraji da kuma rashin cikakkun takardun kammala makarantarsu. Barista Nasiru Goshi shi ne PDP ta turo jihar Niger domin aikin tantance 'yan takarar. Ba Baka fitowa ka ce za ka nemi shugabanci na al'umma ba tare da ka biya abin da zai taimaka wajen raya ƙasa ta fuskan tsaro da kuma more abubuwa na bukatu na rayuwa na al'umma ba to saboda haka da nan ka'idoji wanda dokar in mutum yake neman irin wannan matsayi a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan kuma kowace jam'iyya za ka tsaya to batun maganin harajin nan abu ne mai ƙarfi to kuma abu ne wanda mu ma muka sa ido a kai pdp dai na aikin tantance 'yan takarar ne A daidai lokacin da hukumar hana fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ba da shawarar yin gwajin shan miyagun ƙwayoyi ga ‘yan takara domin kaucewa tsai da ‘yan ƙwaya wajen neman mukamai daban-daban. Sanata Mustapha Sani tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne da PDP ta tantance ya ce shawara ce mai ma'ana. is a very good development mm, A ah, to to zaka je ka kana bakintar jama'a kuma kana irin wani abubuwan ai kamata ba. su ma dai wasu 'yan takarar da suka samu nasarar tsallake tantancewar pdp ga abin da suke cewa. Sunana Hajiya Halima Sale daga Suleja Local Government. gaskiya wannan sun ba da shawara mai amfani matuka domin kai dubi da abin da ke faruwa yanzu nan sai ka ga lalle kamar wasu abubuwa ma mutum ba yana yin shi cikin hayyacin shi bane to kuma wannan yakan dauko asali ne tun lokacin da aka tantance idan ba a yi la'akari da wannan ba sai ka ga an zo an dauki mutumin da zai zo yana abu kawai dai gashi nan kamar na sunana honorable abdullahi lawal kwatankwaro <clears throat> mai neman kujerar majalisa ta karamar hukumar mariga domin duk wanda ka yana tsayarin zai je shi jagoranci jama'a ne to dukkan wanda zai gwaranci jama'a ana son a samu mutum mai natsuwa mutum mai kamala wanda ya kamata ya jagoranci din shugaba ne na al'umma to wanga tsari da hukumar kawo gaskiya ni na ji daɗi kuma na goyi bayan wannan tsari a yanzu dai dukkanin jam'iyyun siyasa a najeriya a iya cewa sun ɗauki harama domin ganin an fafata da su a babban zaben na baɗi idan allah ya kai mu mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.